Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من وسع كرسيه السماوات والأرض اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH karkashin sa TV daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirye-shiryen sa na safiyar yau Alhamis kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su. Bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su wanda Awal Bauchi zai karanta. Daga nan sai shirin mu na Muleka mu na yau wanda Aminu Ibrahim Kiyawa zai jagoranta. daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da duniyar mu a yau tare da sunusi ina wunti sai kuma shirin nan na muryoyin masu sauraro tare da hassan barka akwai shirin nan na amsoshin tarbiyya wanda zan gabatar da ƙarshe akwai shirin nan na afirka a yau idan kuma akwai sauran lokaci masu sauraro za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kilohertz 15730 shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti zuwa takwas da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa bakwai da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 da 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla masu sauraro yanzu ga awal bauchi ya shigo tare da labaran duniya da dumudumin su. To da farko ga muhimman kanunsu. jami'an kasar iran sun mai da martani ga barazanar isra'ila na kawo wa kasar hari sabuwar gwamnatin amurka ta dakatar da kwangilar sayarwa saudiya da kuma haɗaɗɗen daular larabawa makamai shugaban tanzania ya sanya shakku kan rigakafin cutar nan ta coronavirus to yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan. manyan jami'an gwamnatin iran sun yi watsi da barazanar baya-bayan nan da isra'ila ta yi na kawo wa kasar hari suna masu cewa hakan wani yaƙi ne kawai na kwakwalwa da nufin hana amurka dawa cikin yarjejeniyar nukiliya da aka cimma da iran din a shekara ta 2015 a ranar talata da ta gabata ce da babban hafsan hafsoshin sojojin isra'ilan laftanar janar abib kochabi ya ce sojojin isra'ilan suna sake dubi kan shirin da suke da shi na kawo iran hari yana mai cewa duk wani kokarin amurka na sake dawowa cikin janar nukiliyan babban kuskure ne inda ya ce tunuma ya ba wa sojojin isra'ilan umarnin su tsara wasu sabbin shirye-shirye na kai hari baya ga waɗanda suke da shi a kas yayin da yake mai da martani kan hakan mataimakin shugaban ƙasar ta iran na farko ishaq jahangiri ya ce isra'ila dai ba ta da wani matsaya wato ba ta da wani matsayi da zai sanya ta yin magana kan wannan lamari shi ma nasa bangaren shugaban ma'aikatar na fadar shugaban kasar ta iran mahmud wa'izi ya yi watsi da wannan barazana da cewa holoko ne da kuma ihu bayan hari yana mai cewa al'ummomin yankin nan dai sun saba da irin waɗannan kalamai na isra'ilan waɗanda magana ce kawai ba tare da cikawa ba mr wa'izi ya ce isra'ila dai ba ta da karfin da za ta aiwatar da wannan barazana don ko ta san abin da ke jiranta yana mai cewa dakarun ƙasar ta iran da suka hada da sojoji da dakarun kare juyin jihalin musulunci suna cikin dukkanin shirin da ya kamata wajen kare ƙasar daga dukkanin wata barazana sabuwar gwamnatin amurka ta sanar da dakatar da sayar da makamai ga kasashen saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa da tsohon shugaban amurkan donald trump ya bada umarni tana mai cewa za ta yi dubi cikin wannan lamari tukun. sabon sakataren harkokin wajen amurkan anthony blinken ne ya sanar da hakan a wata ganawarsa ta da manema labarai ta farko tun bayan da aka tabbatar da shi bisa wannan matsayin inda ya ce dubi cikin hakan don a tabbatar da abin da aka cimma din zai taimaka wa siyasar amurka da kuma ce da siyasar ta ta waje gaba ne kafin hakan dai jaridar nan ta the wall street journal ta ba da rahoton cewa gwamnatin joe biden din ta ba da umarnin dakatar da kwangilar sayar da makaman da kasashen biyu saudiya da kuma haɗaɗɗiyar daular laraba ta biliyoyin daloli da gwamnatin trump ɗin ta kulla ta shi kuwa har sai da jirgin sama nan na yaƙi na f-35 ga haɗaɗɗiyar daular larabawan wannan mataki kuwa ya zo ne mako guda bayan rantsar da biden ɗin a matsayin sabon shugaban amurka wanda daman ya alkawarin sake dube cikin alakar amurkan da saudiya tun bayan hawarsa karagar mulki dai ya soke wasu daga cikin umarni da kuma matakan da tsohuwar gwamnatin ta trump ta ɗauka shugaban kasar tanzania john magufuli ya yi ikirarin cewa rigakafin cutar nan ta covid-19 na da hatsarin gaske don haka yi buƙaci al'ummar ƙasar da su nemo wasu hanyoyi na gargajiya wajen fada da cutar shi kuwa har da yin surace shugaba magufuli ya bayyana hakan ne a wani jawabi da yi a jiya laraba a garinsa na haihuwa wato chato da ke arewa maso yammacin tanzaniyan inda ya ce rigakafin nan dai na da hatsarin gaske idan da a ce waɗannan fararen fatan za su iya yin wata wani rigakafi to kuwa da sun yi rigakafin cutar nan ta aids tarin fuka da kuma malaria hakanan da kuma rigakafin cutar kansa duk da cewa dai shugaban kasar bai kawo wata hujja don tabbatar da wannan ikirari nasa ba kan wannan rigakafin da ake ci gaba da sa a sama da kasashe hamsin na duniya to amma da ya buƙaci ma'aikatar lafiya ta ƙasar da ta yi takazantsan da rigakafin da aka yi su daga ƙasashen waje shugaba magufulin dai ya jima yana sanya alamun tambaya kan cutar ta covid-19 wacce a halin yanzu ta kashe sama da mutane miliyan biyu a duk faɗin duniya don haka ne ma yake kiran mutane da su dage da yin addu'o'i kawai wajen kare kansu daga cutar ta coronavirus to masu saurare kada da a shafa labaran duniya suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio hausa biyawai a nan birnin tehran jami'an tsaron yahudawan isra'ila sun rusa wani masallacin musulmi falastinawa da ke cikin yankunan gabar yamma da kogin jordan rahotanni sun tabbatar da cewa da safiyar jiya alhamis ne dai wato shafar jiya laraba ne dai jami'an tsaron gwamnatin yahudawan isra'ila suka kutsa kai cikin yankunan falastinawa da ke yankin umma kisa a gabacin matsugunin yahudawa 'yan share guri zauna na yata inda suka killace yankin baki daya daga bisani yahudawan da sun shiga rusa a ginin wani masallaci da ake cikin gina shi kamar yadda kuma suka rusa wata makaranta ta firamare mallakin falasinawa da take kusa da masallacin yahudawan da dauke da makamai sun hana kowa isa gurin tare da yin barazanar harbin duk wani musulmi da ya nemi isa gurin domin hana rusa masallacin wurin da aka yahudawa suka tafka wannan ta'asa dai yana cikin yankin C ne wanda ɗaya ne daga cikin yankuna uku da aka baiwa falasinawa a matsayin mallakin su cikin janyen oslo wanda kuma isra'ila ta ci gaba da kwace waɗannan yankuna tare da korar falasinawa da suke mallakar su inda take gina matsugunan yahudawa 'yan share guri zauna shugaban hukumar kwallon kafa ta najeriya a majo picnic ya tsallake matakin farko na fatan da yake da shi na takara a zaɓe masu zama memba a majalisar koli ta hukumar kwallon kafa ta duniya fifa kwamitin da'a na hukumar ta fifa ne dai ya wanke misa picnic din bayan gagarumin bincike da ya gudanar a kansa na tsawon lokaci inda da karshe dai sanar da cewa babu wani abin da zai hana shi tsayawa takarar a baya dai kwamitin da'a din ya fara gudanar da bincike kan shugaban hukumar kwallon kafa ta najeriya bisa wasu zarge-zarge da ake masa to sai dai kuma daga karshe kwamitin bai sake bai same shi da wani laifi da zai hana shi tsayawa takaran ba hakan dai zai bawa misa picnic din damar cimma burinsa na zama memba a wannan majalisa wacce ita ce cibiya ta koli mai daukar matsaya a tsarin hukumar ta fifa a ranar 21 ga watan maris nan ne mai kamawa ne dai ake sa ran za a gudanar da zaben a birnin rabat na kasar morocco to masu saurare karshen labaran duniyan kenan madala masu sauraron yanzu kuma sai shirin nan na muleka jaridunmu na yau wanda aminu ibrahim kyawa aminu ibrahim kyawa zai jagoranta mu ga jaridunmu na yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin na muleka jaridunmu na yau inda za mu leƙo muku jaridun da ake bugawa a da Najeriya da kuma wasu ƙasashen Afirka wanda ni Muhammad Amin zan jagoranta tare da Tahir Amin. To ma saurare ba ta da ɓata wani lokaci bari mu garzaya da Najeriya kuma za mu dalibo jaridar ta leadership domin kawo muku labaran ta mai da hankali a kai. To da farko Diman ta yi yarda jarida ta kawo labarin da ke nuna cewa an aiki da sojoji mata kimanin ɗari uku domin yaƙi da masu rikuwa da mutane akan hanyar Abuja Kaduna. Mata dai. Eh, zuwa yanzu dai ana iya cewa ko kuma bayanan sun cewa zuwa yanzu kimanin sojoji mata guda ɗari ne a matsayin zangon farko na ɗari ukun da aka za a aiki suka isa jihar ta Kaduna. inda sun samu kyakkyawar tarba da gwamnatin jihar kaduna ƙarshen malam nasiru yan rufa'i inda nasa ɓangaren ya nuna jin daɗinsa da kuma musu barka da zuwa wannan jiha ɗin inda yake bayyana cewa ganin cewa ita wannan jiha ta jihar kaduna tana da wato tarihi ko kuma irin abubuwan da mata suka yi na jajircewa yasa ake ganin lalle ya kamata a aiko da mata sojoji kimanin ɗari uku domin su kawo ƙarshen garkuwa da mutane da sace mutane da ake a kan hanyar abuja kaduna to kaji wannan labari ma tayar Allah ba da sa'a. Eh to amin amin. Yawwa. To ni kuma a bangare na ana dauki da jaridan Sudan Tribune na kasar Sudan wacce take cewa wato gwamnatin kasar Habasha ta sanya sharaɗi na shiga tattaunawa da gwamnatin ƙasar sudan bisa matsalar wato kan iyaka wanda suke ta da juna eh. a tsakanin wato 'yan kwanakin nan da suka gabata gwamnatin ƙasar ta habasha tana cewa dole ne sojojin sudan su janye daga wannan yankin da ake takaddama a kansa wato wanda ake kira alfashika hmm. kafin ta shiga tattaunawa da gwamnatin ƙasar sudan dangane da wato mallakar wannan yankin shi dai wannan yankin na alfashka wato an daɗe ana rigima tsakanin ƙasar sudan da kuma habasha dangane da shi wato yanki ne alal hakika yanki ne na ƙasar sudan amma kuma su ƙabilun ƙasar habasha sun daɗe suna amfani da yankin don yana da arzikin noma sosai haka ne haka ne don haka shine aka sanya wannan sharaƙin a yanzu da ya sojojin sudan ne suka ɗauki daman da ake samu na rigima a yankin wato tigre na ƙasar ta habasha eh. sai ta mamaye ko kuma dai ta kwace wannan yankin wanda ya kasance asali nata ne eh. wannan shine to har yanzu a sudan tribune din aka ce wato kumandan. sojojin amurka da na afirka da ya kira african military command ko africom dinnan eh. ya isa birnin hartu na kasar sudan inda kuma har ya gana da shugaban sojojin kasar da kuma prime minister inda bangarorin biyu suka tattauna abubuwan da suka shafi harkokin tsaro tsakanin amurka da kuma kasar sudan eh. kasancewa dai a karshen shekarar da ta gabata ce wato kasar sudan ta wato ta mai da hulɗa ko kuma ta samar da hulɗa da isra'ila don samun yadda amurka wanda kuma ta ɗauke mata takunkumin wato sanya ta cikin jerin ƙasashe 'yan ta'adda eh. to daga nan gwamnati amurka yanzu ta fara ɗasawa da ƙasar sudan har yanzu ana ƙoƙarin ƙulla wato abubuwan da suka shafi tsaro Eh, a tsakanin kasashen biyu hakan ya dama kusan dare abinda da ita kasar sudan take bukata kenan tsawon lokaci hmm. to ita kuma amurka ta ginda mata sharadi na sai ta kulla hulɗa da isra'ila hmm. to mabiyanci irin wannan abin za ga bai cika haifar da ɗami ido ba tunda za ka ga su dai al'umma kasan su suka cutuwa eh Allah ka sokin al'amarin sannan mafi yawa al'umma ba sa bukata ba su so suna ta zanga-zanga ma akan ba sai da kasancewa sojin amerika a kasar hmm. su din ba da kuma hulɗa ƙara dawo da hulɗar jakadanci tsakanin ita sudan ɗin da isra'ila mutane da yawa ba su bukata na al'ummar ƙasar sudan ɗin. Mm, sannan kada ka ji mamakin cewa nan gaba kaɗan za a ce za a kafa sansanin sojojin amurka a sudan shi ya fi komai sauki to sai jaridar premium times ita kuma ta kawo labarin cewa wannan fitaccen attajirin nan wanda ya shahara wurin taimakawa ƙasashe da ba su tallafin muhimman abubuwa da suka shafi kiwon lafiya a duniya wato bill gates eh, shi ne kira ga mahukuntan najeriya da cewa su mayar da hankali wajen inganta fannin kiwon lafiyan kasar saboda irin taɓarɓarewar da ya yi hmm. maimakon su koma suna ta kokowa wurin kokarin dole sai sun sayar da kafin cutar corona hmm. ya ce kun da su amfani da shi wurin siyan waɗannan rakafi din to da su ɗebi wani bangare su inganta kiwon lafiya a kasar to da su ya fi amfani kuma ya faɗa hakan ne a wato wata ganawa da yi da manema labarai inda ke bayani game da wasu abuwa su shafi najeriya din akwai ma gwamnan jihar kogi shi ma naji yana faɗa haka a wani hira da yi da wannan talabijin na el channel ɗin eh, ya ce lalle shi bai dama da kashe wato eh. ya gan cutar corona a najeriya da an gina manya-manyan asibitoci a dukkanin manya-manyan garuruwa a tarayyar najeriya kwarai da gaske ah. kamar da wasu masu sharhi suke bayyanawa mm. akwai siyasa da yawa da take shiga cikin irin wannan abubuwan da shafi rigakafi in cuta ta bayyana za ga ana ta ware kudin kuɗaɗe da sunan za a siyo a yi mutane rigakafi ko abin da kama da haka Sau jama'a masu wurare anan za mu yi bankwa da ku sai mu duka ya kai mu za ku ji mu ɗauke wasu sabon labaran da za mu iya kawo muku a shirin namu na mu leƙa jirgin mu na yau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 wunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. da tsohon firaministan ƙasar qatar sheikh hamad bin jasim ali sani ya gabatar a cikin 'yan kwanakin baya-bayan nan ga majalisar ƙasashen larabawa da suke yankin tekun farisa ta golf corporation council kan bude zaman tattaunawa da jamhuriyar musulunci ta iran kira ne mai dauke da batutuwa biyu masu muhimmanci batu na farko shine kiran ya zo ne a bayan dambaruwar siyasar da ta faru tsakanin ƙasar iran da amurka a lokacin tsohon shugaban ƙasa kasar amurka donald trump batu na biyu shine duk da sabanin ra'ayi da mahanga tsakanin kasashen larabawan da kasar iran kan batutuwa da dama sai dai a cewar sheikh hamad bai dace sabanin ra'ayi da mahangar su hana buɗe kafar zaman tattaunawa a tsakaninsu da iran ba musamman ganin kasashen na larabawa suna da alaka da wasu kasashen duniya duk kuwa da tarin sabani da bambancin mahanga da suke da su kan batutuwa masu yawa bayan kwanaki da kiran sheikh hamad ministan harkokin wajen kasar qatar na yanzu sheikh muhammad bin abdulrahman alisani ya jaddada cewa lokaci ya yi da kasashenmu na yankin tekun farisa za su bude zaman tattaunawa da kasar iran yana mai bayyana fatan sa na ganin an gudanar da zaman tattaunawa tsakanin kasar iran da kasashen larabawan yankin tekun farisa tare da jaddada cewar tuni dama iran ta sha bayyana shirinta na gudanar da zaman tattaunawa larabawa da kasashen larabawan yankin tekun na farisa wannan kira ya samu tarba da lali marhaba daga bangaren jamhuriyar musulunci ta iran inda ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zarif ya bayyana cewar hannun iran a buɗe yake ga kasashen larabawan yankin tekun farisa yana mai jaddada cewar zaman lafiyar yankin tekun na farisa amfanin dukkanin kasashen yankin ne baki ɗaya, sakamakon haka muhammad jawad zarif ya kara jaddada yin kira kira ga kasashen larabawan yankin tekun na farisa kan bude zaman tattaunawa da jamhuriyar musulunci ta iran yana mai nuni da cewa tsohon shugaban kasar amurka donald trump ya gushe tare da makirce-makircen da yake kudurce da su a cikin zuciyarsa amma iran da makwabtanta suna ci gaba da rayuwa a matsayin makwabta duk da wasu daga cikin kasashen na larabawan sun ɗauki matakai marasa inganci kan kasar iran domin tallafawa bakar siyasar Trump. Tuni dama siyasar haƙoƙin wajen ƙasar Iran ta ginu ce akan gudanar da zaman tattaunawa da neman fahimtar juna tsakanin ƙasashen da suke makwabtaka da ita, kamar yadda hakan yake zuwa cikin maganganun kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran, Sa'id Khatib Zada cewa Iran ta kawar da kai daga duk kurakuran da ƙasar Saudiya ta aikata kanta, kuma a shirye take ta gudanar da zaman tattaunawa da ita kan duk abubuwan da take ke ganin suna tsorata ta daga bangaren iran kuma yana kan kasar saudiya ta fahimci cewar ta hanyar zaman tattaunawa da gudanar da taimakekeniya ne za a kai ga warware duk wasu matsaloli da suke yankin tekun farisa saboda kunna wutan yaki ba ita ce mafitar da ta dace ba kuma ba za ta warware tsoro mara tushe da saudiya take riyawa kan kasar iran ba mahukuntan iran sun bayyana fatansu na ganin mahukuntan saudiya ba su ɗauki matakin maimaita kurakuran da suka dinga aikatawa a baya ba musamman yin watsi da shirin tattaunawa da iran ta gabatar dangane da batun hormuz da nufin wanzar da zaman lafiya a yankin tekun farisa wanda shugaban kasar iran hassan ruhani ya gabatar a yayin zaman babban taron zauren majalisar ɗinkin duniya a shekara ta 2019 shirin da ke ɗauke da batun gudanar da zaman tattaunawa a tsakanin kasar iran da kasashen larabawan yankin tekun farisa da suke makwabtaka da iran da nufin karfafa alakar yan uwantaka da bunƙasa harkar makamashi da kuma kyautata harkar zirga-zirgar jiragen ruwa a tekun na farisa shirin ya fara fuskantar rashin amincewa ne daga bangaren tsohon shugaban kasar amurka donald trump tare da ziga kasashen na larabawan yankin tekun na farisa kan kin amincewa da shirin saboda bai ƙaunar ganin an samu fahimtar juna da kyautata alaka tsakanin iran da kasashen tsawon shekaru hudu da suka gabata na shugabancin tsohon shugaban kasar amurka donald trump ya kamata ya zame babban darasi kuma izina ga mahukuntan saudiya da suka dogara da trump wajen ganin ya taimaka musu sun durkusar da kasar ta iran saboda hakan babban kuskure ne musamman dogaro da mutum maras hankali irin trump wajen gabatar da barazana kan kasar iran kamar yadda neman kusanci da haramtacciyar kasar israel. isra'ila da ta yi fice a fagen aiwatar da kashe-kashen gilla kwacen ƙasa da ma mai yankuna da kuma gudanar da cin zarafi ga wurare masu tsarki na mabiya addinai gami da haɗa kai da ita domin ƙalubalantar iran babban kuskure ne kuma rashin zurfin tunani ne kan abin da zai je ya komo babban abun bakin ciki a ci gaba da dogaro da bakar siyasar amurka kan kasar iran duk da gargadin da tsohon firaministan kasar qatar sheikh hamad bin jasim ali sani da ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zarif suka yi ga kasar saudiya amma saudiya tana nan akan bakar aniyarta ta ganin kanta a matsayin babbar jigo a yankin hakika ba tare da tattauna batun shawarar da aka gabatar kan gudanar da zaman tattaunawa da jam jamhuriyar musulunci ta iran ba da sauran kasashen larabawan yankin ministan harkokin wajen kasar saudiya faisal bin farhan ya yi furuci da cewa kiran kasar qatar na neman gudanar da zaman tattaunawa tsakanin kasashen larabawan yankin tekun farisa da kasar iran kira ne da ba zai amfanar ba saboda kira ne da ke nufin kawo tsaiko kan matsin lamban da iran take fuskanta tare da kubutar da ita daga irin matsalolin da take fama da su. aquí ga babban bangaren rauni da mahukuntan saudiya suke fama da shi shine ba su fahimtar hakikanin al'amuran da suke gudana a yankin tekun farisa kamar yadda suka dace a kullum suna kau da kai daga gare su sakamakon bin zugon amurka da haramtacciyar kasar isra'ila inda suke abkawa cikin tarkon su cikin sauki a kullum siyasar mahukuntan saudiya ita ce neman mayar da jamhuriyar musulunci ta iran saniyar ware suna masu tsoke kwakwalwarsu ta hanyar ganin ba zai yiwu su gudanar da zaman tattaunawa da iran ba domin warware sabanin da ke tsakaninsu komai kashinsa mahukuntan saudiya suna ganin iran a matsayar babbar barazana saboda ta kai ga mallakar karfin soji domin kare kanta daga wuce gona da irin makiya kuma ita da kanta take gudanar da kere-kerenta sakamakon haka suke neman kasar amurka ta ɗauki matakan matsin lamba kan kasar iran domin raba ta da makaman kare kanta tare da katange ta daga gudanar da kere-keren makaman kare kai sai dai abinda mahukuntan saudiya suka jahilta ko suka suka kau da kai daga gare shi da gangan shine kasar amurka da kawayenta na yammacin turai su ke razana su da gangan domin zaburar da su kan ware biliyoyin kudade domin sayan makamai daga gare su sakamakon haka dole ne akan mahukuntan saudiya su ɗauki matakin 'yantar da kansu daga bakar siyasar makiyi irin donald trump da na benjamin netanyahu da babu abin da zai haifar a yankin banda barna da zubar da jini ta hanyar komawa kan tubalin hankali da sanin ya kamata musamman warware su da iran ta hanyar tattaunawa da fahimtar juna kamar yadda akwai bukatar gwada hanyar buɗe zaman tattaunawa da iran ko da sau ɗaya ne da nufin neman hanyar hanyar warware sabani da rashin fahimtar juna da suke addabar yankin nesa da neman kunna wutan yaƙi da ke matsayin tarar aradu ka ko dogaro da kasashen waje musamman amurka wajen neman durkusar da iran domin samun damar juya akalar yankin yadda suka ga dama tabbas hadin kan kasashen yankin tekun farisa tare da warware sabanin da ke tsakanin su ta hanyar tattaunawa shine hanyar wanzar da zaman lafiya da amincin yankin tare da kubutar da shi daga tsoma tsoma baki da babakeren kasashen waje masu neman warakan al'ummun da suke makwabtaka da juna kuma ba a taba jin kansu ba ta hanyar nuna karfi kan wata ƙasa a tsakanin su masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin sa sai kuma a shiri na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ku huta lafiya. madalla yanzu kuma sai shirin na namurai masu sauraro tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu jin mu barkan kurar haka barkan mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin da bisa ga al'ada yakan ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullun kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen Hausa na BOH Hausa jamhuriyar musulunci da ke ce birnin Tehran. Mai magana Lawali Andu daga Niamey Nijar. Eh, ra'ayina yau shine zai tafi ne dangancen da shari'ar da ake wasu shaka zanzaki. A gaskiya za mu iya cewa idan aka yi duba da yadda zaman kotun ya gudana muna ganin irin tarnaki da ita gwamnatin jihar Kaduna take son ta kawo dangance da shari'ar wanda mun sani bayan shaidun da suka gabatar a baya kuma sun kara sun kawo yansu da dai sauran irin abubuwan da suke kawo. Tun sha Allahu abinda za mu ce musu za su ga abinda ba sa so dangance da su shi shine yanda suke son su mirɗe shari'a su to Allah ba zai ba su dama ba fatan mu dai Allah ta'ala ya kara wa su malan lafiya da su malan mazina da kuma sauran yan uwa da ake tsare da su wurare daban-daban Allah kuma ya fito mana da su ko da makiya ba sa so assalamu alaikum radio na Iran mai magana ne Letoro mai san su bakin ofital jamhuriyar Nijar da magaram Zandar to alhamdulillah alhamdulillahi gaskiya ba buhari muna jinjina mai a halin yanzu ya kamata shugabannin mu na Nijar su ma su dauki irin wannan duk wanda ya san ba aiki yake ma talakawa ba to ya kamata a yi maza maza a cire shi akan haka nan tunda mun ga alama su aljihun su suke ma daga nasu sai nasu dan saboda in ba haka nan ba aka yi gaskiya ba su san zaman lafiya a cikin kasan mu Nijar gabaki daya to na gode kuna dalle turo mai sun bakin ofisar jamhuriyar Nijar da magaram zandar gida sunana mamman biniya yakuba awashi daga birnin tawa a jamhuriyar Nijar kamar yadda da a kwanakin baya al'umma da ma wasu 'yan siyasa suke ta kiraye-kiraye ga shugaban najeriya muhammadu buhari akan ya sauke shugabannin sojoji to ga shi wannan korafi na al'umma da 'yan siyasa ya karbu sai dai kuma dan adam tarrake bai bai cika goma ba duk da an yi haka an yi abin da al'umma suke so sai an samu kuma wanda za su kewayewa bayan fage suna suka wannan mataki to kiran da zani dai shine ga da su sabon masu mukamin sojoji da aka nada akan cewa su canza salon yaƙi da 'yan ta'adda su kuma al'umma su taimaka da 'yan addu'a dare da rana ganin matsalar tsaro ta kau kwata-kwata a yankunan mu. na Hussein Labran daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To yanzu dai abin da muke fata mu kasan mu ana cikin shirye-shirye sauran kwana biyu biyu a buɗe yaƙin neman zaɓe na zagaye da biyu. Ina kira ga 'yan Nijar gabaki da 'yan siyasa Allah ya sa a ya yi zaɓe lahiya a ƙare lahiya kuma Allah ya zaɓa mana shugaba wanda ya zama alheri wanda zai ceci mu daga cikin halin da take wanda zai raya muna abubuwan kiwon lahiya da ilimi da tsaro da sauransu Allah shi tabbatar. Assalamu alaikum radio Tehran ne magana ne Alkasum daga nan Agadez jamhuriyar Nijar. To a yau za ni tsokaci saman ya sake shugabannin sojoji na sama da na ƙasa da na ruwa wanda Baba Buhari ya yi. To sai dai inda matsalar take ba wai sojojin ba duk in ba an gama ƙarfi tallafi da eh, kasashe makwabta kama eh, kasa ta Nijar da Kamaru da Chadi abin gaskiya ya kawo dan wuya amma muna musu fatan alheri Allah ba su nasara su ga eh, sun kawo kwanciyar hankali a cikin kasar Najeriya da ma Afirka gaba daya mai magana ne Alkasum daga nan akadan sai Assalamu alaikum tulla ta'ala barakatuhu biyoci Hausa Radio Iran na da Bukar daga birnin Agadez Jamhuriyar Nijar eh sokacin da zani shine game da sauye-sauyen da aka yi na sojojin Najeriya ba a yi tun yaushe 'yan kasa suke ta kiraye kiraye a sauya su yake sauya su Allah su alheri ne. To ina ga da kai ne ma zan dasa aya a cikin shirin ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku mu zama lafiya. Madalla masu sauraro kuma sai mu na amsoshin tarbiyya wanda zan gabatar. amsoshin tarbiyya. bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na amsoshin tarbiyya shiri wanda yake amsa a tambayin ku dangane da tarbiyya daga nan sashen hausa na radio voh tehran da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau to madalla masu sauraro shirinmu na yau na amsa tambayar malama umu salma abubakar mai shagon sauƙi a kasuwar sabon garin birnin kano tare najeriya ne malama ummu salma tana cewa ina da 'ya'ya guda uku wanda suka girma sun zama manya-manyan mutane masu zaman kansu amma ina ganin wasu abubuwa da suke yi da ba daidai ba shin ya zama wajibi a kaina in nuna masu abinda nake gani shine daidai a matsayina na mahaifiya duk da cewa sun girma wasalamu alaikum mai sauraron ku umu salma abubakar kasuwan sabon garin kano to madalla malama umu salma da fatan kina lafiya kuma kina tare da mu don jin abin da muka tanadar maki dangane da ansa tambayar ki da farko ya kamata ki sani cewa tarbiyya ba ta karewa ga mutum har zuwa mutuwarsa don haka idan an yi maganar tarbiyya bai takaita ga lokacin da mutum yake yaro karami ba musamman ma ga musamman ga waɗanda suka kasance dangi na kusa a koyaushe iyaye suna da haƙƙin faɗawa 'ya'yansu abin da ya dace ko da kuwa sun girma sun zama manya-manyan mutane musamman kuma a fagen al'amura wa'anda suka kore a kansu kuma tana da masaniya dangane da wannan al'amarin sannan a ɗayan ɓangaren kuma addini musulunci ya buƙaci 'ya'ya maza da mata su kyautatawa iyayensu ko da kuwa ba musulmi ba ne. sai dai idan sun umarce su da abin da ya saba shari'a akwai bambanci tsakanin kyautatawa da kuma bin umarnin iyaye kyautatawa a wani lokaci yana nufin bin umarninsu ne musamman a al'amarin da bai saba wa addini ba bai kuma saba wa umarnin shari'a ba a cikin alkur'ani mai girba allah ta'ala yana cewa kuma mun yi wa mutum wasiyar kyautatawa ga uwayensa kuma idan sun takura maka domin ka yi shirka da ni gami da abin da baka da ilimi gare shi to kada ka yi masu da'a zuwa gare ni makomarku take sa'annan in baku labari ga abin da kuka kasance kuna aikatawa cikin suratul ankabut aya ta takwas a wata ayar allah yana cewa kuma ubangiji ya hukunta kada ku bauta wa kowa face shi kuma gami da mahaifa biyu ku kyautata kyautatawa ko dai ɗayansu ya kai ga tsufa a wurinka ko dukkaninsu biyu to kada ka ce masu tir kuma kada ka tsawata musu kuma ka faɗa musu magana mai karamci cikin suratul isra aya ta 23 da wasu ayoyin da dama daga cikin hadisai kuma an karɓo daga muawiya ɗan jahima ya ce ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa yana ce masa ya manzon Allah ina son zuwa yaƙi na zo in nemi shawararka sai manzon Allah ya ce masa shin kana da mahaifiya sai ya ce masa eh sai ya ce ka luzumce ta lallai aljanna tana ƙarƙashin ƙafafuwanta akwai hadisai da dama da suka yi magana dangane da girman iyaye musamman iyaye mata ga musulmi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan bukaci sabansa musamman wa'anda suka kasance ƙanana a shekaru da su luzumci shawarorin iyayensu wanda wannan ya nuna cewa ko da mutum ya girma a wani bangare baya girma ga karɓan nasiha daga wajen iyayensa don haka malama Umu salma kina iya ci gaba da bawa 'ya'yanki shawara tunda ba za ki iya tilasta musu ba a matsayinsu na manya-manyan mutane sai dai a bangaren su kuma ya kamata a ce ɗa na kirki ko ɗiya ta kirki su kasance suna sauraron nasihohi da shawarorin iyayensu musamman nasihohin da suke musu wanda ba sabon allah ba ne wanda kuma suke da masaniya fiye da su 'ya'yan a kan wannan fagen ko kuma a cikin al'amarin masu sauraro musamman malama ummu salma da fatan kun ji daɗin wannan shirin a nan kuma za mu dasa aya sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu madala masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da sannunku kuma da sake kasancewa da mu a wani shirin na Afirka a yau. To a shirin na yau za mu yada zango a Najeriya inda da ƙarshe dai shugaban ƙasar Muhammadu Buhari ya yi wa manyan hafsoshin sojin ƙasar ritaya bayan shafe dogon lokaci wasu 'yan ƙasar na mika buƙatar hakan. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. To madalla a Najeriya dai tun bayan da shugaban kasar Muhammadu Buhari ya salame manyan hafsoshin sojin kasar jama'a a ciki da wajen kasar ke tufa albarkacin bakin su a ranar talata ne wata sanarwar bazata daga mai baiwa shugaban kasar shawara kan harkokin watsa labarai Femi Adesina na sanar cewa shugaban ya amince da ritayar manyan hafsoshin sojin kasar hafsoshin sojin sun hada da babban hafsan sojin kasa janar tukur buratai da babban hafsan sojin ruwa vice admiral ibok ikwe da babban hafsan sojin sama iya marshal sadiq abubakar da babban hafsan tsaron kasar janar abayomi olo nisakin buhari ya kuma gode wa hafsoshin sojin masu ritaya tare da yi musu fatan alheri a najeriya dai an jima da 'yan kasar ke bukatar shugaba muhammadu buhari da ya sauke manyan hafsoshin tsaron kasar bisa zargin su da gazawa wajen magance matsalar tsaro a kasar to domin tattauna wannan batun a yau shirin ya gayyato mana da alhaji kabiru adamu wani masanin harkokin tsaro a najeriya da kuma yankin sahel da farko kuma na fara jin ta bakin sa kan wannan matakin magana shi shugaba buhari ya saurari kirayen da jama'a da 'yan kasa da ma na waje da ciki da ke yi na canza wayannan harsoshin hassan don ce alhamdulillah idan a baya bai canza din ba tun da yanzu har ya an ta kiran ya canza yin hambala eh, wasu za su ga kamar an yi latti haka ko kuma ci an yi jinkiri kafin a samu wannan canjin. eh to ana iya cewa haka dalilin da wayanda ke kirayen suke yi na cewa canza shi yadda aka samu tafarfarewar tsaro to kuma ba shakka din an samu tafarfarewar tsaro to amma mu a mahangarmu na masana tsaro da kuma wayanda ke nazartar eh, shi lamarin tsaro a nan Najeriya da ma kasashe muna da fahimtar cewa akwai kusan kuskure a irin wannan nauyi da ake azama soja dalili ko akwai bangarori na tsaro guda 27 a kasa kudu daga cikin wayannan 27 ne soja ko in wayan na wannan ma'aikata da ke bincike na harkar tsaro wato wadda ake ce na biyaye muna iya cewa bangarori guda biyar ne ke karkashin soja to kaga biyar a cikin ishirin da bakwai ya bai guda ishirin da biyu to komai ingancin guda biyar din nan gidan saura ishirin da biyu din nan su ba ta da inganci kuma ayyukan su sai fi to za ka za ga cewa a harkar tsaron ba a ga wani ci gaba ba a takaice dai akwai kuskure yadda 'yan Najeriya ke kallon harkar soja da kuma muhimmancin harkar soja a cikin tsaron kasa ka duba wani shi ba shakka soja na da gudunmuwa da za ta bayar a tsaro na kasa amma ta yi mu tambaya menene kundin tsarin dokar kasa ya zayyana mu aikin soja ai kare kasa in kan kasa daga hare-hare da za su fito sabbi ma daga wuce sai kuma kariya daga wani matsalar tsaro wanda ya kai matakin ah, kusan za a ce ah, da abin da ake cikin yin interruption wato bore kuma bore wanda ake amfani da makami kuma makamin ba wai kananan makamai ba wanda misali yan hukumar yan sanar za su yi magancewa abu ne da ya kai na fari na zagon kasa sai na uku abinda shi gaban kasa ya gada ma ya sai ya to kaga yau an waye gari da ba abin da take da yi a Najeriya kai har kan hanya sai ta da ya sai ya saka checkpoint yana aiki ka gan shi ya je yana aiki na yan sanda yana bin barayi yana sauran to wannan kuskure ne kuma yana da asali daga tarihinmu da kuma mulki na soja wanda aka daɗe ana yi a Najeriya. To don haka ɗin ya kasance ba daidai ba da dace a ce ɗan Najeriya ba ya tsaya yana kallon soja da cewa shi ne da zai magance mishi a wani farnin ba kai da ƙara zurfin bincike za a ga cewa matsalolin an yi fito ne suke jawo shi. Misali ya ba shi ko cikin siyasa ba suka zo kuma mulkin kaɗa da wani kuma ba sami ba. to yadda muka bari ta ta tutu ne ya kamata mu cire mu mayar da su sayan bangarorin nan guda ashirin da biyu na bayyana ya zan so su shigo cikin harkar tsaron zo tana harkar tsaron a takaice dai in aka yi haka zai gyara lamuran kuma zai rage wannan fahimta da 'yan kasa suke da shi na cewa sai da shi zai magance matsalar tsaro na cikin gida. To Alhaji Kabiru Adamu an jima a Najeriya da jama'a ke bukatar ganin an salmi waɗannan manyan hafsoshin soji inda wasu ke zargin su da gazawa wajen magance matsalar tsaro da ƙasar ke fama da shi. Shin dama akwai wani tasiri da canza manyan hafsoshi yake da shi idan ana fama da matsalar tsaro? a yanayin da aka waye gari a Najeriya na yadda su wayannan hakin sojoji sun kai kudin shekara biyar ko fiye da haka akan kujeru. an tauye ma wayansu wanda ke karkashin su hakkin akwai misalin da ake bayarwa daga lokacin da su wayannan suka shiga soja wanda shi mafi karinci daga cikinsu ya shiga ne a matsayin abin da ake cewa baci na 25 wato lokacin daukan su namban da aka yi wayan da aka dauka ga lokacin 25 da biyar to wayan nan wanda aka nada mafi karanci daga cikin su shine wanda ke da baki na talatin da hudu to kaga kenan an bar baki na talatin zuwa talatin da ɗaya har abin da ya kai talatin da hudu dukkan su ba a samu wani daga cikin su wanda ya samu dama ya haye kolin aikin har shi ma aka naɗa shi ah, wato har hafsa to kaga akwai irin wannan rashin jin daɗi da yoko da korafi wanda ke cikin harkar gaban wanda kuma da buƙatar a gyara shi don a rage samun matsala na wato walwala da kuma na samun ƙarfin gwiwa yin aiki abin da ake bukata aikin kai dama shine ya zan suna da kwazo suna da jin daɗi kuma za ta yi aikin da ƙarfin gwiwan da ya kamata to duk lokacin da irin wannan abubuwan ya zo ya shafi su har ya zan ba su da wannan ƙwazon to ba ƙaramin hatsari ba ne ga tsaron ƙasa to amma alhamdulillah irin wannan canjin yana canza irin wannan yanayi in dai har wanda aka da na farko ana son su yadda kuma abin da ake da shi kenan yanzu kalle ana son ɗin na biyu idan suka yi amfani da damar da suke da shi na gyara wayannan matsalolin na kiran abokan aikinsu da wayanda ke karkashin su da kuma bayar da dama kafa na duk wani wanda ke da korafi ya gabatar da korafin shi wanda za a iya canzawa ko a gyara a gyara wanda ba za a canzawa ko gyara a gyara in ji da jini don yadda in aka samu haka to na zai taimaka ma eh, yanayin ayyaki da karfin gwiwar da su ba tarin suke da shi nauyin tunkarin ah, da suke yaki da su da kuma gudanar da ayyukan su. tun dai shugaban kasar muhammadu buhari ya nada sabbin manyan hafsoshin sojin kasar da suka hada da janar leo irabor da aka nada babban hafsan tsaro da janar ai tahiru a matsayin babban hafsan sojin kasa sai real admiral az gambo wanda aka nada babban hafsan sojin ruwa sai air vice marshal io amayo a matsayin babban hafsan sojin sama Alhaji Kabir Adamu wani kalubale ne yake gaban waɗannan sabbin manyan hafsoshin soji ne a wannan ƙasa ta Najeriya? Eh, to akwai dama abubuwa da yawa wanda ya shafi eh, aikin soja a Najeriya mun faɗi su a gurguje na farko shine shugabanci wani irin dangantaka ne tsakanin 'yan siyasa da wayannan masan sojoji da su kan tumarin rundunar sojoji a takaice 'yan siyasa suna iya saboda dangantakar sai tasa aikin da bai dace a ce su yi ba kuma suna su yi shiru su je aikin matsalolin su da ke shafan su da ke damun wayannan bangaren siyasa za su fuskanci matsalolin da niyyar gyara ko kuma za su fuskanci matsalolin da niyyar amfani da matsalolin don ta su butu da siyasa aiki biyu akwai cin hanci daga shawa wanda kusan ya katutu a cikin harkar soja ah, ya kamata wannan sabbin rafar a kanada su duba wannan kokarin gyara shi kuma hanyar gyara shi shi ba wai kama masu da ba ana hukuntar da su ya eh, kamawa da hukuntar ba yana da kyau amma abin da zai yi tafi da su da hanyoyi na biya da bincike da sa ido da kuma tabbatar da cewa ayyukan babu koyi koyi misali sun a da harshe a fahimci shi yadda ɗan ƙasa zai fahimci me ake da kuɗaɗen nan sannan wurin bayan da kwangila shi ma haka a yi shi a tsari yadda babu mace ke da koyi-koyi to wannan duk za ta taimaka sosai wurin rage shi cin hanci da rashawa kuma ɓangaren da ke da haƙƙin wannan shi ne ɓangaren 'yan farar kula da suke aiki da su sanda. a wanda ake cewa civilian administration to su ne yawanci suke da haƙƙin irin wanda sa ido da dukiya to ya kamata a yi musu horo mai inganci wanda zai ba su dama wannan irin wayannan ayyukan abu na uku shine wani irin dangantaka ne ke tsakanin su da yan kasa yau an waye gari inda dan kasa yana fahimtar cewa soja na dan ne mishi hakkin shi yana amfani da karfi fiye da kima to akwai buƙatar a canza wannan dan sai fa da taimakon yan kasan nan za su cimma burin da suke son su cimma idan babu taimakon yan kasa da babu burin da za su cimma sai abu na uku kudaden da za su dinga gudanar da ayyukan wannan ya shafi ayyukan kuma ya tafi dai a wurin matsalolin da suke da shi to ya kamata sun yi da za su rinda tunkarin 'yan siyasa da shugabanni don su fahimci matsalar da suke da bukatar irin wannan kudaden a fito da hanya na kwarai misali na ka ce a da jira sai karkashin eh, a karkashin budget wanda ake a shekara shekara daga nan za a rinda samun kudaden gudanar da ji da sauran su wannan bai wadatar ba ya kamata a fito da wata hanya kaso daga harajin da ake karba a ware wani abu don a ringa miƙa don gudanar da aiki to haka ya fi da a ce a rinda kira kowane shekara sai an a yi fitar da kudade wanda za su ci gaba da ayyukan su to sai kuma wani irin kayayyakin aiki ne suke da shi ah, abin da ya fi shi ne su gyara wuraren kirkiran wayannan kayayyakin aiki a gida to in har aka da gan wadatar ba to su san hanyoyin da ba za su fi na dangantaka da kasa da kasa don samun wayannan kayayyakin aiki a cikin lokaci to alhaji kabiru sanin kowa ne matsalar boko haram da ta rikshen kungiyar is a yammacin afirka wato iswap na daga cikin matsalolin da ke zamewa najeriya har ma da kasashe makwabtanta kamar su chadi da kamaru da niger to a kwarya ko akwai wata rawa da sabbin manyan hafsoshin sojan najeriya za su taka domin murkushe waɗannan ƙungiyoyi a wannan yankin ba shakka akwai wannan kuma kasan an kafa wannan rundunar na kasa da kasa wadda ake ce mace national na task force wadda kuma da dakaru daga chadi niger da cameroon da hadama da kasar benin to a tafi eh, wannan hafin jirgi da aka nada kusan za a ce ba hurumin ne wannan da ke da wannan haƙƙi shi ne da aka nada shugabanci ita wannan kan kasa da kasa wata masu na ita wajen yan takto a takaice dai akwai gudunmuwa da wayannan ko da har za su iya bayarwa amma ba wai su kun da iya kuma magance matsalar dole sai akwai haɗin kan da su da sauran ma'aikatu na tsaro. to masu sauraro saboda kurewar lokacin da muke da shi a nan zan ja birki a shirin na yau amma kafin nan godiya ta musamman ga alhaji kabiru adamu masanin harkokin tsaro a najeriya da yankin sahel akan lokacinsa da ya bamu kuma muka tattauna da shi a cikin wannan shirin a nan kuma ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu zamna lafiya. masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga muhammad awal bauchi ya dawo tare da wasu daga cikin labaran da kuka saurara manyan jami'an gwamnatin iran sun yi watsi da barazanar baya-bayan nan da isra'ila ta yi na kawo wa kasar hari suna masu cewa hakan wani yaƙi ne kawai na kwakwalwa da nufin hana amurka dawowa cikin yarjejeniyar nukiliya da aka cimma da iran din a shekara ta da goma sha biyar. a ranar talata da ta gabata ce da babban hafsan hafsoshin sojojin isra'ilan na janar abib kochabi ya ce sojojin isra'ilan suna sake dubi kan shirin da suke da shi na kawo iran hari yana mai cewa duk wani kokarin amurka na sake dawowa cikin janar nukiliyan babban kuskure ne inda ya ce tunuma ya ba wa sojojin isra'ilan umarnin su tsara wasu sabbin shirye-shirye na kai hari baya ga waɗanda suke da shi a gas. yayin da yake mai da martani kan hakan mataimakin shugaban kasar ta iran na farko ishaq jahangiri ya ce isra'ila dai ba ta da wani matsaya wato ba ta da wani matsayi da zai sanya ta yin magana kan wannan lamari shi ma nasa bangaren shugaban ma'aikatar na fadar shugaban kasar ta iran mahmud wa'izi ya yi watsi da wannan barazana da cewa holoko ne da kuma ihu bayan hari yana mai cewa al'ummomin yankin nan dai sun saba da irin waɗannan kalamai na isra'ilan waɗanda magana ce kawai ba tare da cikawa ba mr wa'izi ya ce isra'ila dai ba ta da ƙarfin da za ta aiwatar da wannan barazana don ko ta san abin da ke jiranta yana mai cewa dakarun ƙasar ta iran da suka hada da sojoji da dakarun kare juyin jihalin musulunci suna cikin dukkanin shirin da ya kamata wajen kare ƙasar daga dukkanin wata barazana sabuwar gwamnatin amurka ta sanar da dakatar da sayar da makamai ga kasashen saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa da tsohon shugaban amurka donald trump ya bada umarni tana mai cewa za ta yi dubi cikin wannan lamari tukun sabon sakataren harkokin wajen amurkan anthony blinken ne ya sanar da hakan a wata ganawarsa ta da manema labarai ta farko tun bayan da aka tabbatar da shi bisa wannan matsayin inda ya ce dubi cikin hakan don a tabbatar da abin da aka cimma din zai taimaka wa siyasar amurka da kuma ce da siyasar ta ta waje gaba ne kafin hakan dai jaridar nan ta the wall street journals ta ba da rahoton cewa gwamnatin joe biden din ta ba da umarnin dakatar da kwangilar sayar da makaman ga kasashen biyu saudiya da kuma haɗaɗɗen daular laraba ta biliyoyin daloli da gwamnatin trump din ta kulla masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da rana za ku je mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har labaran duniya da dumi su. a hali yanzu a madadin duk ku kuka ji su tahir amin ke cewa mu yi ne lafiya. salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh